Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗa a jiya asabar cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tabbatar da cikakken ikon isra'ila kan gaza ya kuma bayyana cewa wannan ya saba wa ƙasar palestinu yana maimai da martani ga kalamun shugaban amurka joe biden na cewa ingantattun hanyoyin samun maslaha za su iya kawo daidaito kan bambancin ra'ayoyi tsakanin shugabanni dangane da matsayin ƙasar palestinawa da yake magantawa dangane da matsayin gwamnatinsa a ranar juma'a biden ya ce akwai nau'uka da dama na samar da hanyoyin samar da maslahar kasashe biyu a lokacin da aka tambaye shi ko ba zai yi wa sami sasancin kasashe biyu ba a yayin netanyahu yake mulki biden ya amsa da cewa a'a ba haka ba biden ya faɗa a ranar juma'a cewa ya tattauna da netanyahu a kiran farko da fadar white house ta yi a kusan wata guda da shugaban isra'ila game da hanyoyin da za a bi don samar da 'yantacciyar kasar palestinu yana mai ba da shawarar hanya ɗaya da za ta kumshi gwamnatin da ba ta soji ba dakarun amurka sun kai hari kan makamin yaƙi da jirgin ruwa na huti da ake shirin harbawa wanda kuma aka auna gabar tekun bahar maliya a jiya asabar babban kwamandan dakarun na amurka ya ce lamarin wanda shine na baya-bayan nan a yayin da karuwar tashin hankali a tekun bahar maliya da gabar tekun ya kawo cikas ga harkokin kasuwanci a duniya da kuma haifar da fargabar toshe hanyoyin samar da kayayyaki ya auku ne da sanyin safiyar jiya asabar wannan ne hari na bakwai da sojojin amurka suka kai kan tashoshin harba makamai na huti a cikin mako guda fadar white house ta ce waɗannan hare-haren sun zama tilas domin kare jiragen ruwa na kasuwanci da na sojojin ruwan amurka a tekun bahar maliya da gabar tekun A jiya Asabar Majalisar Tsarin Mulkin Kasar Senegal ta bayyana jerin 'yan takara ashirin na ƙarshe da za su fafata a zaben shugaban ƙasar na watan Fabrairu, wanda babu sunan shugaban 'yan hamayya Usman Sonko da Karim Wade, dan tsohon shugaban ƙasa Abdullahi Wade. Shugaban ƙasar makisar zai miƙa mulki bayan fatali da wa'adin mulki na uku. wanda ya kawo ƙarshen raɗe-raɗin da suka taimaka wajen hura wutar tashe-tashen hankula mafi muni a tarihin ƙasar ta yankin afirka ta yamma da ke da zaman lumana jerin 'yan takarar da majalisar ta amince da su ya hada da wanda shugaba sal ya zaɓo domin ya gaje shi prime minister amadu ba da tsohon magajin garin dakar khalifa sal da kuma tsohon prime minister idrisa sek labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana damuwarsa kan yiwuwar komawar Donald Trump a fadar White House. ya kuma ce ya ɗauki ikirarin tsohon shugaban na amurka na cewa zai iya dakatar da yakin ukraine da rasha cikin sa'o'i 24 a matsayin mai matukar hatsari a wata hira da gidan talabijin na channel 4 na kasar birtaniya da aka watsa a ranar juma'a zelensky ya gayyaci tsohon shugaban kasar kuma ɗan takara na gaba a zaben fidda gwani na jam'iyyar republican da ya ziyarci kiev matukar trump din ya cika alkawarinsa ta hanyar da za ta iya gamsar da ukraine shugaban na ukraine ya nuna damuwarsa kan yiwuwar shugabancin trump inda ra'ayin trump na tattaunawar zaman lafiya a ukraine zai iya ya kumshi ukraine ta ba da kai ga rasha wani harin da ke da alamun isra'ila ta kai kan sojojin iran jiya asabar a damascus babban birnin kasar syria ya kashe akalla manyan kwamandoji biyar na dakarun quds na tehran harin ya ruguza wani ginin gidajen jama'a inda ya binne waɗanda suka mutu a cikin baraguzan ginin gidan talabijin na siriya ya nuna wata babbar motar tona baraguzai tana kokarin kwashe tarkacen ginin da ya ruguje domin ciro garuwaki daga karkashin baraguzan isra'ila ba ta ce ofar a hukumance ba kan ko ita ce ta kai harin rami abdulrahman na ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya da ke da shalkwata a birnin london ya shaidawa kafofin yaɗa labaran larabawa cewa yana da yakinin makamin rokar isra'ila ne yadda ke ginin ya ruguje labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba VOA. Har yanzu muna birnin Legas inda wakilinmu gida Jibril ya haɗa masana tattalin arziki. Inda suke ta fashin baki akan abubuwan da suka faru a Najeriya a mulkin da ya gabata da kuma abin da suke hasashe zai faru a wannan shekara da muke ciki. a wannan sabon mulki na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. To bari miƙa ku ga malami na gaba da zai bayyana kansa da kansa. Assalamu alaikum mai magana dr ado shu'aibu dan sudu national president arewa united consultative forum also national vice chairman arewa youth development association da sauransu wato shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar haɗa kan mutanen arewa tare da tuntuɓar juna sannan mataimakin shugaban kungiyar ci gaban matasan arewacin najeriya assalamu alaikum sannan abin da muke so gwamnati ta mayar da hankali a kai na farko dai a tabbatar da tsaro na biyu ma'adinanmu da suke ko'ina ya zama yana ƙarƙashin kontrolin ɗin gwamnati ba kontrolin ɗin waɗansu individual ba waɗansu mutane daban na uku ya zama an kyautata ainihin asibitocinmu na hudu ya zama an gyara ainihin hanyoyinmu da suka lalace. na biyar a kyautata ainihin karatu na boko hadda na islamiyya duka ilimi ne na shida a sama wa matasa aikin yi a ƙirƙiro ayyukan yi domin a sama wa matasa aikin yi na bakwai gwamnati ta nemi manya-manyan filaye a najeriya ta ringa yin direct labor tana yin noma na kanta ba a babu waɗansu 'yan sama da faɗi kuɗi su sawo abinci a sa a rambun gwamnati ba su sawo mara kyau su sawo gashi nan dai iri-iri wanda idan ya daɗe ma sai ya lalace to gwamnati da kanta da kanta ta buɗe manyan gonaki wanda za a ringa yin noma domin ciyar da ƙasa da abinci daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha da gwamnatin local government na takwas a yi ƙoƙari a yi kontrolin shaye-shaye da matasanmu suke yi a tabbatar an daƙile shaye-shaye sannan su waɗannan 'yan shaye-shaye idan an kama su ba gidan yari ya kamata a kai su ba a a haɗa su da 'yan fashi a je a haɗa su da 'yan kidnappers a a haɗa su da 'yan eh, terrorists a a haɗa su kuma da manya-manyan mutane wanda wannan ba adalci ba ne irin waɗannan mutane idan an kama su gonakin da gwamnati ta fafake ake aiki to a kai su su yi aikin gona a waɗannan gonaki kuma a koya musu ayyukan hannu domin su zama beta Najeriya domin kai su gidan yari ba shi ne zai gyara su ba kamar mutum ma yana firamare ne sai ka kai hi university a gidajen yarin ne suke ainihin ƙara ainihin ilimi na waɗansu miyagun ayyuka na tara na ji gwamnati tana magana cunkoso a gidajen yari to wajibi ne a fito da wani tsari ko wata doka su kansu masu shari'a daga majistri zuwa shari'a ko da sauran makamantansu ya zama duk wani kes da yake da element element na ainihin sibu kotu ta kori wannan kada ta ce wannan kes civil kes ne ba criminal kes ba don haka a daina kai mutane watin tiraya ba a wani kes da a ƙarshe kes ɗin ya zama sibil ko kuma ma kotu ta kori kes ɗin bayan mutane sun sha wahala a gidajen yari domin akwai ma'aikata marasa tsoron allah waɗansunsu waɗanda ko da civil kes ne za su yi criminalizing ɗinsa su mai da criminal kes kuma su bayar da charges a kan kitsin sannan a kai mutum gidan yari idan aka kai shi kotu sannan a tura hi watin trial don haka idan aka ɗauki wannan mataki za a rage ainihin cinkoso a gidajen yari kuma ina mai tabbatar maka za a samu sauƙin ainihin abubuwan da ainihin suke faruwa wanda waɗansu za su shiga gidan yaron idan suka fito su zama alaƙaƙai a ƙasa don haka muna wa gwamnatin nan fatan alkhairi kuma mun tabbatar ba da daɗewa ba hatta farashin man fetur ɗinnan na tabbatar zai sauka da sauran matsatsi na rayuwa za a samu sa nan gaba inda 'yan najeriya sun yi hakuri sun ƙara hakuri don haka nake wa ainihin 'yan najeriya albishirin na yan allah da komai zai zo wa najeriya daidai duk wani institution ko kuma waɗansu jami'ai na gwamnati ko na security ko waɗanne iri a buɗe waɗansu gurare masu yawa wanda idan mutum ya ga ba a yi ba daidai ba zai iya tura ainihin information ko complain akan wani abu da aka yi na ba daidai ba ko kuma aka yi masa na ba daidai ba wanne waɗannan takardu za su dinga zuwa fada shugaban ƙasa da red domin akwai ƙananan ma'aikata waɗansu masu tsoron allah waɗanda ana yin almundahana a wajen da suke amma ba su da hanyar da za su ba da bayani ko kuma su kai labarin wani badakala ko almundahana da ake yi akwai waɗansu kuma waɗanda za a ɗora laifi ko kuma a yi musu ba daidai ba hukumance ya zama sai dai allah ya isa babu inda za su je su kai kuka to dole ne su bayar da haɗin kai a cutar da su ko da ba sa so don haka waɗannan abubuwa abubuwa ne da ya kamata wannan gwamnati ta yi kuma ta mai da hankali a kai domin samun bayanan sirru ta waɗansu kafofi wanne ba na hukuma ba akwai 'yan najeriya da yawa waɗanda suke da ainihin wannan cikin na abubuwan da suke faruwa a wani gurare ko kuma waɗansu abubuwa da aka yi musu wanne yake ba daidai ba. amma babu inda za su je su yi kuka a share musu hawaye ba kuma inda za su je su faɗa domin a sake bincikawa wanda alhamdulahi mun san hukumar 'yan sanda kaɗai ce take da irin waɗannan gurare wanda idan sun yi maka ba daidai ba za ka iya zuwa gaba domin a sake bincikawa kuma in kai sa'a a ƙarshe ka samu adalci. amma sauran hukumomi babu irin waɗannan shine dalilin da ya sa waɗansu suke yin abin da suka ga dama kuma su ci karansu babbaka kuma dole ne ka bayar da haɗin kai a kan abin da ake tuhumarka a kai ko da ba gaskiya ba ne domin ainihin talakawa da sauran al'ummar najeriya su samu walwala sannan kuma su samu ainihin aminu adalci kuma a kare din a kare musu damuwarsu wannan shine zai tabbatar da human right to wajibi ne waɗannan abubuwa a ci gaba da bincikensu domin a tabbatar cewa an dawo da kuɗin al'umma domin su ma 'yan najeriya su samu better life domin allah ya dankara mana arziki na ƙasa wanda ba na jin akwai wata ƙasa a duniya da take da arzikin da ainihin da allah ya jibga a ƙarƙashin ƙasa kamar ita ƙasa tamu ta najeriya amma abin takaici sai kuma ga ɗan najeriya ne ya fi kowa shigar halin ha'ula'in ya fi kowa shigar halin ni'yasu don haka wannan gwamnati mai da hankali domin ta ajiye ainihin wato um, domin idan mutum ya aikata aiki na alkhairi to har abada wallahi sunansa ainihin ba zai goge ba me yasa muke tunawa da sasa ahmadu bello na sokoto me yasa a kullum muke tunawa da sasa abubakar tafawa balewa me yasa a kullum muke tunawa da irin su eh, Chief obafemi a wolowo me yasa muke tunawa da irin su joseph tarka me yasa muke tunawa da irin su dr malam aminu kano mutane ne wanda ba su tara abin duniya na ku zo ku gani ba a lokacin da allah ya ɗauki ragamar ainihin shugabancin najeriya ya ba su don haka waɗannan shugabanni namu na yanzu su ma su ɗauki irin wannan ainihin step domin su ma su zama abin koyi sannan su zama abin tunawa a kowane lokaci wannan shine shawarar da nake so in ba wa ita ainihin wannan gwamnati wanda mun san tana da ainihin fata na alkhairi assalamu alaikum kaga kamar maganan janye tallafin eh, eh, karin wutar lantarki da ake hasashen gwamnati za ta yi a kai to kaga wani abu ne wanda yake ya tabbata ba jama'a ne ke gabansu ba ba kuma tausayin al'umma ne a gabansu ba wanda yake muna kallon cewa yanzu ma babu wutan sai a yanko maka bil yanda aka ga dama kuma a zo kuma a ce kuma ka biya sannan kuma eh, masu ma wanda ake ce ma mita a gida wanda suke sayan kati su sa su kansu sun sha koke-koken cewa ma sai su biya kuɗin ma amma kuɗin ma baya ma shiga cikin abin nan nasu so mu shawarar mu nan gun ga ita gwamnati ya kamata ta sanfa wannan arziki na ƙasa fa na fa al'umman ƙasa ne ba an yi su ne na waɗansu mutane waɗanda gaba ɗayansu in ka haɗa su ba su kai mutum dubu ba saboda haka mu kiran da muke a nan shine gwamnati ta fahimci wannan cewa an yi ta ne domin jama'a kuma an kafa ta ne don jama'a kuma jama'a ne kuma suka zaɓe ta kuma ta kai matsayin da take kai saboda haka da janye tallafin mai da kuma tunanin ƙarin kuɗin wutar lantarki da ake tunanin yi to wannan wani abu ne wanda yake muna ganin bai kamata ba kuma ba daidai ba ne kuma ba a wannan lokacin ya kamata a yi wannan ba saboda ya kamata a kalli baya ƙarin kuɗin mai da aka yi an samu matsala fiye da fiye da yadda ake ake tsammani to balle kuma a ce kuma an kuma ƙara kuma kuɗin wutar lantarki wutan ma da ma ba ta sai ka wuni wani lokaci ka kwana baka ma same ta ba bai wuce aka maka na awa ɗaya ko awa biyu ba sannan kuma a ce kuma an yi kuma ƙarin wutar lantarki mu muna ganin wannan ba adalci ba ne wannan ana shiga haƙƙin bil'adama fiye da yadda kake tsammani saboda haka a duk duniya abin da ya shafi waɗannan abubuwa na jin daɗin rayuwar al'umma gwamnati ba ta wasa da su to amma tun da ƙasar tamu ba ba san eh, haƙoƙi na bil'adama ba shi yasa muka tsinci kanmu a wannan yanayi a nan za mu dasa aya a wannan shirin a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibril wanda ya haɗa shirin daga birnin Legas, sai kuma solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin madina dauda ce ta haɗa shirin daga nan babban birnin tarayyar najeriya abuja tare da fatan za ku kasance tare da mu a mako mai zuwa domin mu kawo muku wani sabon shirin. Mu huta lafiya. gai gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta rayuwar birni da sashen hausa na murar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi da hantsi. Yau cikin yardan Allah subhanahu wata'ala shirin ya kawo mu a birnin Kumasi na jihar Ashanti a kasar Ghana. Kamar yadda muka sani wannan shiri tana haska fitila ne kan fadi tashi da al'umma da suke yin kaura daga wajajen da suke musamman kauye zuwa birane domin neman abin da za su rufa wa kawunan su asiri yau shirin ya iso da mu birnin kumasi na jihar ashanti a kasar ghana kuma za mu tattauna da wani bawan allah da shi ma ya yi ƙaura daga jihar tawa zuwa jihar Ashanti na kasar Ghana. Ranka da eh, ya sunan ka daga ina ka hito ka iso nan kasar Ghana. Suna na ya haya daga Nijar ne Jihar Tawa ni dan Ilela Ummani ne. Na zo hurin neman abinci wanda zan tuhama kaina asirin tuhama iyaye na asiri. Shekaran ka nawa da haihuwa a duniya sannan kana da iyali daga can jihar Tawa. Eh to shekara ta ina tunanin zan kai shekara talatin da biyu. Ina da 'ya'ya guda biyu mata guda ce gare ni. Insha Allah. To me me sanadiyan yin kauranka daga wato jihar Tawa zuwa nan kasar Ghana? To na zo neman abinci ne. Na zo neman kuɗi ne ta ma kaina asiri yayi na kuma sana'a ta ɗinki na tela ne nake yi. Insha Allah. Yawo ne nake yi ina neman to asiri. to rana alhamis taso ni zakara na ran lahadi ni za kwana na uku da hanya ba na wuce sati daya cikin na biyu ne nake yau karon gani a zakwa ta farko gane furin nema abun duniya Allah na san eh, a shan Nijar akwai dai wasu ayyuka da haka me yasa baka yi waɗannan ayyuka ba kace kai dai zaka rungumi wato zama eh, nan ƙasar Ghana To, mu dai ya aikin mu noma ne, ba mu da aikin yi sai yin aikin daji ya karasa mun ka kakaci mun girba abin da mun ka shuka mun ka sa cikin hurin ajiya sai mu je kasar wata ƙasa hurin nema yana da kyau ka hito wata ƙasa hurin nema ya fi ka zauna gida bakar sana'a yi gaskiya za a ma kallon mutumin banza yana da kyau ka hito ka nema abin da za ka tuwa kanka asiri. Insha Nuna min lokacin da ka taso daga Nijar zuwa na wasu kalubale ka fuskanta a hanya. To gaskiya hiton mu da Nijar ana mutane walakanci kala-kala a hanya. Dan gaskiya akwai wata hanya ake ne ake bi ta ruwa nan cin hanci ya yawa. Wallahi idan za ka tsallaka ruwa kuɗi su amsa jika bakwai jika takwas kuma ga iko duk inda ka biya akwai yabbai huri-huri an ɗaura da hanya jika jika jika jika. ga ma wasu 'yan damfara can gefe suna cutar mutane. To da ka shigo Ghana satin ka nawa kenan? Sati na guda ne cikin na biyu nike ban tun sati ba. Sana'a ɗinki nike yawo ne nike yi ina nema abin da Allah hore min shi nike aiki. Eh, ya, ya aikin yake ka tuna mana ranar da ka fara aiki? Ranar raba na fara aiki. To farko ga ni fito dai ban samun 20 CD. su ne ne manajar shi na ci tansiri na aji tansiri saboda in samu abin da tara na aika ma iyayena su da na su masu samu abin da sun ka ci. Tun da ka iso nan kasar Ghana akwai wani kalubale haka da ka fuskanta in ma tsakanin kai da masu iko ko hukuma ko kuma kai da 'yan kasa. Gaskiya idan ni zaka garin nan ta Ghana yadda nake jin daɗi kamar yadda ina ƙasan mu babu wadda ga takura min hisabilillahi ba abin da ga takura min lafiya lau 'yan ƙasa ba su mutum reni kuma iko ba ruwan shi da kai kowa shi har gaban shi ne ake yi yanzu kana da wani tsokaci eh, da za ka gaya ma ainihin wato al'umman yankin hausawa wa hasatan waɗanda suke nijar game da zamanka da nemanka a nan ƙasar ghana to alhamdulillah gaskiya yan nijar ina muku fata alheri ina godiya kuma da yadda allah kana wannan ƙasa mai albarka da zaman lafiya da wani ci gaba ba wani tashi hankali duk mai fatan zakuwa nan gana mashi fata alheri akwai zaman lafiya cikin ƙasa ta Ghana babu wani dogon bayani ba mai takura ma wani iko bai takura maka yan kasa ba ta takura maka kuma gurgurdan hali alhamdulillah mutum ya samu abin to asiri insha Allah to yanzu a yi tunanin komawa Niger nan zuwa gaba ko dai iyalinka gaba ɗaya zaka iso da sunan har in an samu karbuwa nan Ghana alhamdulillah ni dai a halin da nake ciki idan yau Allah hore min daga nan zai ki saukar ruwa in Allah sana san abin da zai nema zan koma in yi noma dan ba ne da mai kula min ta wani kadai ne ga nema shi sa kawai gaskiya ba na iya ka iyali na nan gada idan ni ka iyali na bar iyayi na can ba mai kula da su insha Allah maganar Designer. Design it. need you. madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.